أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الألاء رب الناس يؤطيه ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياس والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد السلام wa ورحمة wa وبركاته Yau muna 27 ga watan safar hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda daidai da hamsa biyar ga watan goma shekara 2021 a wannan masallaci na dan fodiyo da ke wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin takaitaccen tarihin rayuwar shehu usmanu allah ya ji kansa allah kuma ya masa rahama allah ya sa ya huta wannan shine kuma ainihin wato majalisi na goma cikin abin da muka fara a yi haƙuri yau mu fara karatu da wurbala akari da yanayin yadda hanyoyi suke shi yasa ba iya fara karatu da wuri ba wanda suke da littafi a hannunsu idan an duba za su ga cewa muna shafi na hamsin daidai ne wanda malam ya fara faɗar yadda ƙasashen hausa suke a wancan lokaci a kamar yadda wani ya faɗa muka yi magana da shi ya ce lokacin da ba fulatani ya zo ya samu bahaushe ya lalace ba shi da addini sai tsafe-tsafe sai waye shi ya koya mai addini da lokacin da fulanin suka samu matsala maimakon hausawan su koya musu addini sai aka san haka ya faru da haka yanzu akwai wani bala'i da aka kafa yanzu sai ƙarshen karatu zan yi magana a kan shi magana ta farko shawara ne zuwa ga waɗanda abin ya ainihin wato shafa sannan magana ta biyu ce kuma wato kira zuwa ga ɓangaren gwamnati dangane da abin da ya faru ko yake faruwa yanzu a wasu guraren da sunan wannan tsaron da kuma abin da ake so a gadar mana a bar mana shi bayan ainihin wato a wucewan wa'annan ainihin wato al'amara wayannan su ne ababen da nake so in yi magana zuwa gare su a ainihin wato ƙarshe to shine malam yake faɗa cewa wa minhum daga cikin mutanen da shehu usman ya samu a nan ƙasar a lokacin akwai manya zu'umu wanda zai faɗa maka cewa annahu muslimun shi musulmi ne ya amalu a amalin islam yana aikin musulunci wa huwa ma azalika amma tare da aka yi a fi ilal kohan yakan tafi wajen bokaye wa yas'aluhum an amrihi ya tambaye su akan al'amarin shi wa yusaddiquhum kuma in suka faɗa masa abu ya gasgata su fi ma ya na cikin abin da suke faɗa shehu usman yake fa hada aidan kafirun la tajri alaihi akamul islam to yanzu kusan kowace unguwa fa akwai bokayen nan ba ma boka ba bokaye muke da su yanzu a unguwanninmu ba haka ba ne sannan kuma suna da ɗaurin gindin wasu daga cikin masu mulki abinda ke faruwa kenan yanzu bokaye akwai arna na asali wasu dama ba musulmi ba ne kuma suna harkar bokanci akwai wanda suke bokancin da sunan musulmi da sunan malanta malamai magada arnan baya kenan ba magada annabawa ba duk wanda ya sani ya sani kusan ɗaiɗe ne inda yanzu unguwar da babu malamin da yake harkar tsubbu babu in da zuwan ɗan ya zo in yana faɗa maka abubuwan da ya dinga gani a gidan shi na tasa shi gaba da aka yi wallahi malam sai ya baka tausayi wallahi mutanen nan na rantse da Allah malam ba su da imani ko ta sarara ƙwayar imani mutanen nan ba su da shi wallahi eh da rashin lafiyar nan ikama shi farko duk asibitin da ke garin nan sai da aka zagaye shi da asibitin da aka ce a ce ba a ga komai ba haka aka zo aka dinga eh? ya ce da akwai azkar da na tura mai ayatu shifa da ibtali sai yace wallahi in ya kunna da daddare sai na ji za a kashe karatu saboda wasu matsiyata sun taso shi gaba suna so sai sun bayan shi saboda kawai ya samu ci gaba a wajen aiki don me ya samu ci gaba a wajen aiki eh shi kuma shi suke so eh to shine ake bani labari akwai wanda ya je wajen wani boka ran juma'a an tafi wuke shi wannan bokan shi ma ya mutu yanzu na ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa wallahi ya ce mutumin in aka bari aka ji mandi shi zai samu matsala a gurin aikin ya ce ya kake su ya ce ba yadda za a kara makalla ya ce to ai ba yadda za a kara makalla eh? ba yadda za a yi wai ba yadda za a yi sai ya kashe shi wallahi ya je wajen shi ranar juma'a ranar lahadi aka mutumin ya mutu abin da a ake kenan ba suna nan cikin garuruwan mu da unguwanninmu wani lokaci su suke cewa sai an je an ɗibo wani abu na jikin faɗin mutum sana abin da za su haɗa na aiki su suke faɗar wannan magana ba da sunan mai da sunan malanta haka ake to da shi usmanu zai sake dawowa duniya ya ga halin da al'umma take ciki a yanzu na magana bokanci da tsadan da in an ce boka kowa ya sani cikin daji yake rayuwa ba shi da kaya mai kyau ya ajiye gashi ya tara ya yi waye yanzu sai suka canza wa bokancin suna sai suka sa mai suna malanta eh, in kada an ce wani akwai laƙani akwai neman taimako akwai tambaya to ya kware cikakken arne ne yana da alaka da anna sai ka ja ai wani akwai roƙon Allah duk yana daga cikin abubuwa da ake canza wa suna wanda bai kamata a canza wa suna ba ba haka suke eh wallahi zai gani yanzu malam bubakar goma Allah ya ji kansa ya dawo daga lahira ya zo ya ga abin da ke faruwa yanzu ko ta bangaren tafiyar rayukan al'umma ba tare da kakkautawa ai za a yi mamaki yi ka gani to abin da yake faɗa kenan yace wa minhum akwai daga cikin su man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda zai ce maka shi musulmi ne ya amalu a'malul islam yana aikata aiki na musulunci wa ma azalika amma tare da haka ya tsaraful kutna zai je dauki auduga ya jefa wa gairahu da wani auduga alal hijarati akan dutse aw fi tariqi ko akan hanya aw hatal ashjari ko karkashin bishiya aw majma'u tariqaini ko kuma a ce masa ka je ga lakani kaza ka nemi mahaɗar hanya guda biyu ka aji ba ka ake ba ka je ranar juma'a ka ɗibo ƙasar guri kaza ka je ka ɗibo ƙasar kabari guri kaza ka je ka ɗibo ƙasar kan turuwa ka je ka ɗibo ƙasar unguwa, ka je ka ɗibo ƙasar gidan gara ka je ka ɗibo ƙasar kaza eh? ko kuma a zo a yi ne a ce shi wanda za a yi wa aikin ka je sawun inda ya taka ake so ka ɗibo haka ake sai kaga ka zo gidanka ka ajiye takalmi an zo an ɗauke kafa ɗaya an baɗe ka rasa sanin me faru wani matsiyacin malamin tsibbin ne sai ajiye a ɗauko takalmin kaɗa eh? shi yasa idan Allah ya yi maka rufin asiri kana sa kaya ka yi amfani da su in ka gama ko dai ka ba na nesa wanda bai san ka ba ko kuma na kusan da ya san ka wanda kake da aminci da shi amma kakka amince wanda kayan da kake sawa ya zamanto kana iya ɗauka ka ba kuwa wallahi wani kayan da ka ɗauka ka ba shi amfani da shi eh da shi za amfani a cutar da kai ku duba ku gani labid bin asam al-yahudi da aka tashi abinda ake so a hada da shi a annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri gashin kum din da annabi yake yi idan ya kankare ya gashi irin kwaya-kwayan da yake fita tunda balarabe ne na da cikayyar wage mu mush da mushaka da kum ɗin da yake amfani da shi da kuma gashin da in ya zuba su aka ji aka tattaro da su aka amfani wajen sihirin ba saboda sharrin in sihiri da su da bala'in ka gani ko dai sun bar abin bohol a kunne ne Allah ya kiyaye aw da zalika ko wani wannan min al-mawadi daga cikin gurare ya allati na zalika alaiha wanda suke zuwa su je su jefa wannan akan shi malam ce wa hada aidan kafirun wannan ma arne ne la tajri alaihi akamul islam hukuntun musulunci to wannan ne da wasu suka yi taji shi in ya kawo yace to wannan ma arne ne sai suka ce to littafin in izala ne wannan ƙarya ne ba shi shehu bane rubuta su kuma mutanen sakkwato da suka san tarihin littattafan shehu ba wanda ya taba musu cewa nan ba littattafan shehu ba ne sun yadda littattafan shehu ne so shi yasa babi na takfiri dole ka zama tsaka tsakiya kak buɗe ta ka zama kawani kak kuma ka rufe ta ka zama murjiki na ko wanda su a ƙa'ida su duk taɓar gazar da zaka yi duk irin kiran ruwan za zaka yi to a ƙyale ka a musuluncinka kaga wannan tafarki ne na murja. sana ku waɗanda su kuma koya kai kuskure yanzu nan sai mutum ya cire ka daga ya cire ka daga musulunci wannan shi kuma tafarki ne na kawari wannan shi kuma tafarki ne na kawari amma wallahi wayannan abubuwan da da gwamnatin musulunci to ita ya kamata ta yi wa musuluncin gata ha gani wa minhum daga cikin su man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda zai ce maka shi musulmi ne ya amalu a amalin islam yana aikata musulunci huwa ma a zalika tare da haka yadda usauban zai je ɗauki wani tufafi ya ɗora au ta'aman ko abinci au gairi zalika ko wani wannan ala kabari wali tofa akan kabarin wani wali yanzu kwanan nan wani ya cika ya tumbatsa ya ce duk wanda ya kara magana akan ɗari sai ya tsine mai albarka kuma sai ya kwace iliminsa Eh, eh, manya kenan eh wani manyan kula ma ulama warasatul anbiya ba shi yasa na ce to shi wannan zan yi karatu a kansa karfe goma in an jima da daddare karya yake kuma na ce in ya isa don iyayensa zan zo zan yi karatu ya hana na karatun yau na ce a inda ba kasa ba na ake gaddaman kokowa ba to aw alimin ko wani malami kuma inda ma a ce da gaske ma waliyan ne to da da sauƙi gayar faɗiya abin da za a iya yi fa wanda duk ya mutu ma dama ba sahabi ba ne shi sai dai kamar kyakkyawan zato yanzu yana da iko in rantse a kan kujeran nan in ce na rantse da Allah eh sai da na abubakar da umar da sai da na ali aljanna ne kuma ba wata kafara da zai don me don na ji daga bakin wanda bai yin karya amma yanzu idan na zo na ce malam bubakar goma dan aljanna ne amma Allah shi shigi ko ba ba a ina Allah da annabi suka faɗa dayar abin da za mu yi ne muna kyakkyawan zato ga malam ya yi karantar da addini muna kyakkyawan zaton Allah ya sa ya yi don Allah kuma Allah ya karbe shi amma wani ya zo kawai ya saka ya tambatsa ya ci ya nan da Allah malam bakar goma dan aljanna ne a wannan kuma ya shiga gonan Allah to wannan shine bambanci tsakanin aqidar sunna da aqidar da ba ta sunna ba kawai wani zai miƙe ne ba aljanna ta koma kayan Allah yadda ka san billahi lazi ko gummin Hausu bata kai ta kai ta kima a gurinsu ba wani har ya bar duniya bai taba zuwa gwamnan Hausu ba bai ma da hanyar da zai iya ɗaukar kai kai ka wajen gwamnan jihar su amma yana da iko ya kalle ka ya ce shi ɗin nan da ka gan kai ɗan aljanna ne kuma kai magana ya ce kai makiyin Allah ne eh ba ka son waliyi ana zagin waliyi to in an jima duk za ku ji akwai daga cikin karamomin shehu a kuma shehu a ciku sanka ya taba zare ma wani imani wani ya taba zagin shi wallahi eh, wani ya taba zagin shi washe gari ya zama kirista ya zare ma imani ka aw abidin ko wani mai bauta ala tsarikin nazari ta hanyar alwashi yau wannan abin da shi Usmani i faɗa da shi ka je ka gani sai da Profesa Mansur ya ba da shawara kabarin shi Usmanu dafa idan an je ɗawafi ake akan kabarin shi Usmanu ba sai da aka ba da shawara ta yadda in ka shigo ba za ka iya zagawa ba aka yi katanga a tsakiya in ka ji dole ka dawo za ga wasu sun je sun zuba abinci a kabarin shi usmanu ma in ba batan basira ba wanda ya mutu mai zai da abinci eh haka ake ba wa nuna bi jahalihi suna zaton cewa da jahilcin su annahu yufi yana cika nazarahu lawashinsa ne wannan fa ku duba ku gani gashi a rubuce abin da shi usmanu ya faɗa da shi da ransa amma lokacin da mutane suka yi nisa da karatu sai suka dawo abin da ya faɗa da shi kuma suna aiki da wannan abin shi ya sa, Allah ka ji kan malam Bubakar Guru sa ko ga ya karar da rayuwar shi wajen kokarin yaya za a iya ɗora mutane akan tafarki na karatu to da wallahi in ba ɗora mutane akan tafarki na karatu ba akwai matsala to shi yasa ce wa hada aidan kafirun la tajri alai akamul islam wannan ma ne. sannan wa minhum daga cikin su man yazum annahu muslimun akwai wanda zai ce maka shi musulmi ne ya amalu a amalin islami yana aikata aikin musulunci huwa ma a zalika ya saharun nasa yana wa mutane sihiri wa yi farri ƙubainar yana raba tsakanin mutane guda biyu tunda muna da a wato sihirin tafrika akwai sihirin da ake yi wane ya rabu da gidan shi wane ya rabu da matar shi wane ya rabu da garin da yake so wane ya rabu da rumfar shi wane ya rabu da aikin shi ana yin wannan ko ba ana yin irin wannan nau'in sihiri eh akwai kuma sihirin da ake so ake yin wane ya so wane ko bai shirya san shi ba ana yin wannan shi yasa zaka ga galibin matan da suke zuwa aje a yi musu sihiri don su mallaki mazajen da a ce in sun mallake mazajen biyayya suke wa mazajen dama da sau hmm. da duk wanda matar shi ta mai sihiri ta mallake shi ta hanyar sihiri to wulaƙanci kuma sai wanda ya gani ba biyayya take ne ba za ta sa shi abu sanda bai ne ya yi shi ba za ta iya cin mutuncin shi a lokacin da bai kamata ta ci mutuncin ba saboda kawai tana ganin tana takama da wani malamin tsubu ta mallake ta ko dafawa za ta yi oho wa ma a zalika tare da haka wato bainahuma mahabba tsakaninsu akwai soyayya wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi kamar yadda Allah ya faɗa a suratul baqara ba Allah ya faɗi cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman ba wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa suna koyawa mutane sai wa ma unzila alal malakai malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nanu fitnatun fala takfur eh wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi mar'i daga cikin aikin yan sihiri ke shi yasa annabi yake cewa duk mutumin da mace da namiji suna zaune zaman lafiya ba su da kowace irin matsala ya zo ya zama ya kunna wutar rigimar da ya zama sababin rabuwarsu to Allah ya tsine mai albarka haka annabi ya faɗa shi yasa kullum nake cewa ɗaliban karatu duk inda ka zo ka samu mutane suna da matsala to in baka zama sababin raguwar matsalarsu ba kakka kuskura kana ɗalibin sunna ka shiga riga ta addini ana tada fitina da kai kakka yi haka akwai matsala kakka yi haka in wanda ya raba mata da miji ya cancanci Allah ya tsine ma albarka to wanda ya zo ya raba al'ummar annabi shine min babu aula ya cancanci tsinuwa daga wajen Allah subhanahu wata'ala wa hada aidan kafirun wannan kafiri ne la tadri alaihi akamul islam hukuncin musulunci ba zai gudana akan sa ba wa minhum daga cikin mutanen da shi Usman ya samu a nan kasar man umma annahu musulmin aku wanda zai ce maka shi musulmi ne ya amalu a amalin islam yana aikata aiki na musulunci wa ma azalika amma tare da haka yazini qur'ana yana auna qur'ani bidar bidduf, da dukan dindifa yanzu wasu a waƙoƙinsu ma ba wai ya auna ƙur'anin ba mutum yana jan ƙur'anin yana waƙa kuma tare da kayan mai kayan kiɗa wa hada aidin kafirun la alihi kamun kamun islam eh, ma'aunin da yake ja na waƙa yana buga abun waƙa sannan kuma da irin wannan wazanin kuma yana jan ayin ƙur'ani haka an samu wannan sannan wa minhum daga cikin su man yaz'uma annahu muslimun akwai wanda zai ce maka shi musulmi ne ya amalu a amalin islam yana aiki na musulunci na zahiri wa ma a zalika amma tare da haka ya a suma allahi zai rubuta sunayen allah awul ƙurani ko Ƙur'ani biddam da jini kuma jinin almasfu wanda ke kwarara mini zabahi na dabbar da aka yanka ku je ku gani da mai ke faruwa duk wani wanda zai tsafi sai ake ya gabas ko kuwa akwai yasun mai kata akwai tabbat ya da mai kata akwai mai riba eh? akwai mai kaza akwai mai kaza haka ake kaza an zo da qur'ani irin mai warshin nan na falle falle wani matsiyaci kawai sai a ce a bukatar saba za ta biya ba wannan izo 60 ɗin kowanne sai an tsoma fallen takardar a cikin jini an ciro shi na taɓa faɗa na ce akwai wanda ya je wajen wani da wata bukata ya ce shi dalilin da ya sa daga nan ya ce inda waɗannan mutanen ne ya Allah alƙori ya janye alaƙa da su aka ce da ya ci da ya ci wuragu mai kala iri kaza aka kawo wuragon ya ce a gaban shi aka kama ragon aka zaro harshen shi aka yanki aka san ku yadda ragon jini yana zaba ya ce wala yadda ya kalli ragon sanda jini ke zaba ya ce wala da tausayi ya kama shi daga lokacin to na ce ai wannan da sauƙi wani lokaci ma in sun gana ma ɗan adam za su ce a nemo da ran shi ce a zaro harshen shi a yanki bai sha faruwa ba nan hanyar nan ta bayan gidan gwamnan nan mutum ya fita da safe yana gudu yana gudun tirenin sai dai ya koma gudun gaske kawai kana cikin gudu kana ɗan motsawa kawai sai dai kaga kawai an faka da mota ana kokarin kama ka a danna ciki kuma daga ƙarshe wani matsiyacin boka ne ya bada describing cewa mutum mai kala iri kaza irin shi ake bukata a kawo sai aiki su kuma suna zuwa in suka kalle ka sai suka kai ne ka cika sharaɗin eh? yana faruwa ko bai faru ga dan uwa malam salis almisiri yana ɗaya daga cikin wanda suke karatu a shafukanmu ranar nan agogo ne ya yi kuskure ya ɗauka cewa asibata ya fito daga kano ana danna shi cikin 'yan mintuna kawai sai gan shi a katsina a gaban shi an kawo wannan an yanka an kawo wannan an yanka kako billahi lazi la illahu ya fi wata yana cikin tashin hankali a ce an kawo mutum a gaban ka an sai kaga abin kaman a mafarki kaman ba zai yi daga fitowa fa sallar asuba ya dauka lokaci ya ashe agogo ya bashi kuma yana limami ba don ban da karfin addu'a da karatun qur'ani da aka je suka ce a shi wannan bai ba ku rabu da shi zai kawo mana matsala yadda a gaban shi aka kawo su aka danna aka yanka shi ma ba haka za a danne shi a yanka yankawa a ƙasan nan sai ka ji mutum yana ba da labari cewa wai eh? waye wannan a ƙasan nan sai ka ji an ce wai yadda ake siyar da farfesun kayan ragu ko da hannu da ƙafa da waye da waye haka za a ga wai akwai inda za mutum zai je ya zauna ya ci farfesun naman mutum eh eh a ƙasar nan fa sai ka dinga jin abin kaman ba zai yi ba kuma ya yi wasu kawai shaɗan ya riga ya ɗaure musu gindi sun ɗauka cewa buƙatar su ta duniya ba za ta iya biya ba sai ta wannan hanya kuma ƙarya ne duk hanyar da wani ya kama mara kyau ya arziki a kanta akwai wani bai kama irin hanyar ba kuma Allah ya mai arziki ba haka ba ne wannan ƙa'ida na Allahu ya basu rizqa liman ya sha'u wa ya tana nan au kunga jini mai kwarara haka ake jini mai kwarara a nan haka ake wallahi wa'annan da kuke gani wa'annan matsayatan mutanen wa'annan matsayatan mutanen da sunan malamai wallahi bannar da suke yi ta bakin ƙalara yake ba don daraja annabi muhammad ba da sai ake fada garin nan wallahi bannar da suke yi ta wuce diyar da kake tunani matarka yarka wanda suke makotaka da kai ba kai aune ma ko da za ka ankara saboda ta je musu da bukata mafi karancin abin da za su sata sai ne bukatar ta ba za ta yi ba sai sun yi amfani da ita mata nawa ne suka je suka ɗauko HIV ta wannan hanya mutum ne fajiri lamba ta ɗaya da gudun mawa shaidanu a rana ɗaya sai ya kwanta da matan da shi kan shi bai iya su haka fa ake yi ba a gani aw yaktubu asma Allah ko ya rubuta sunayen Allah awul alquran ko qur'ani wa huma bil ma'i wanke su da ruwa thumma yufarriqu ajza as-sawb al hayyati sannan yazo ya samu saban maciji ya kakkasa shi wa yakhlituhuma ya bihi da wancan abin da ya rubuta na qur'ani kaga yanzu ta takudan na ake Allah kaɗai ya sani wa hada aidan kafirun kuma duk wannan an san suwaye suke wannan an san ba yanda za a yi duk wanda ya zo iraba kansa da izala ya ce yana yin wannan to izala ta kore shi ba ɗanta ba ne bal ma hasali kowa ya san abin da ta kafu don ta faɗa da shi a ciki akwai wannan bai taɓa yi amma an yi san wanda suke za su bubbuɗe shago a unguwannin mutane da sunan malaman tsubu an sani an san su Allah ya kiyaye wa kufur haula ito kwafircin wa'annan zahiru abili yake yura bil uyuni shi yace ana ganin sa da ido wa ana jinsa bil azani da kunnuwa fa li ajli zalika saboda wannan ne bayyana muka bayanin cewa annahum su wa'annan mutanen la tajri alaihim ahkamul islam hukuncin musulunci bai gudana a kansu at-ta'qib qarin bayani in qultu sai nace wa ma'ana qawli shaykhina rahimahullahu ma'anar maganar shehu usmanu allah idikansa fi ha'ula ilmukhliqina cikin masu takuda wannan la tajri alaihim akamul islam hukuncin musulunci bai gudana a kansu ai an li'annahun murtadduna domin wannan aikin ridda ne an dinin islami daga fita daga addinin musulunci bi hadhihi al-a'mal shirkiya da irin wannan aikin na shirka ridda ne fita daga addinin musulunci wa alaihim to wajibi ne gare su an ya tubo su tuba wayar ji'u su dawo ila dinin islami sahihi zuwa ga addinin musulunci ingantacce su waye ya kamata su jagoranci a tuba shugabannin idan sun gane addini shi yasa Allah ya ce wa idza aradana an nuhlika qaryatan amarna mutu in muna so mu hallaka wani gari sai mu umarci manyan gari mu ci a zo a ba Allah fa fasa fiha fa haqqa alaiha alqawl sai su yi fasikanci cikin garin sai azabar maganan Allah ta sai azabar sai tabbata rana ai ba a ba kawai Allah sai turo bala'i ya tafi da kowa haka ake domin lokacin da aka waye gari manyan gari mafi yawanci kowa ya fahimci cewa yana da buƙatar da ba ta biya sai yana da alaƙa da irin waɗannan malaman tsibbo ba sai a hankali ba sai ya ci au yi hukamu alaihim ko a yi hukunci gare su kama yi hukamu kamar yadda ake hukunci an kullu murtadda akan kowane mai ridda wa in matu ala zalika in suka mutu akan wannan walin ya tubu ba su tuba ba matu alal ishraki sun mutu alal shirki akan shirka da Allah la tajri alaihim akamul islam hukuncin musulunci bai gudana akan su min al na wanka wallahi duk wanda ka san yana da alaka da malaman tsubu ya rasu kuma kai ya kamata ka mai wanka to kakka je ka rabu da matsiyaci wasalatu alaihi ko yin sallah akan shi duk wanda kake da tabbas ba jita jita ba ba zargi kake ba yana da alaka da malaman wa tsubbu ya mutu wallahi karka je ka tsaka sallah akan gawar shi wata shi'i jana'ilihim wallahi kuma kakkabi gawarsa kuma wannan abin da nake faɗa maka da gaske ne yawa duk wanda na san cewa yana wa'annan harkokin yawa kowa yake da alaka da shi kuma duk yadda muke da alaka da kai dan kana da alaka da shi baka isa baka ce wa'in ma kara Allah ya hana annabi cewa wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala kum ala qabr kakka kuskura ka tsaya kan irin wa'annan duk da wa'ancan munafikai ne to su wannan aikin da suke ridda ne fita daga addinin musulunci ne wa dafnihim da binne su fi maqabiril muslimina a cikin makabartan musulmi amma wannan ware zai wannan shugaban da shi zai tashi ya je gurin malamin tsibbin kuma shi zai hana ai bai wa yanzu ku duba ababen da muka je muka ɗauko wanda dole sai mun sake samun lokaci mun koma makabarta mun yi shirin nan ta kai ku duba yanzu yadda mu suka koma kamar makabartun kiristoci gine-gine da duwatsu da sambon yanzu a cikin makabarta ranar suka faɗa mana ta dinda ko ga yayi duhu da yan bishiyoyi sun fuffuto to asali kabari ne da aka yi gini sai bishiya ta fito kan kabarin so inda a ce shekara ɗari da ta wuce da aka rufe mutane a gurin yanzu irin yadda aka yi wa makabarta a da haka aka zo aka yi ginin yanzu akwai kabarin da ya kai shekara arba'in yanzu sama da haka yana nan yadda yake ɗan. haka yake saboda suminti aka ji aka kawo wai ka ji saboda tsabar rashin mutunci wai kabari wai sai a zo a wa kabari yi don Allah idan duniya da gaskiya wanda ya mutu ne yake bukatar a gyara ɗakin da ta ko na kabari ka in za a je masu haƙan kabari wasu sannan su ba sa tashi sai an zo in sun ce a taimaka fi layi to wani sai ce a ina ne aka ce a nemi taimako a makabarta su kuma mutanen da ake wa aikin maimakon a taimaki masu aikin saboda Allah sai yaƙi sai kaga an ji an ɗauki naira dubu ashirin talatin an ce mutum ya je ya siyo kaza ya siyo sabanti ya siyo tayis ya siyo wata farar ƙasa wai zai ɗora akan kabari ya siyo sambod ya kama saboda mugunta to yanzu sun mana bayani cewa akwai waɗanda yake masu aikin makabarta daban wa'anda su kuma zaman irin wannan aikin suke yi daban jirin suke kawai ka kawo kana so a je a makabarin tayis a masa siminti aiwaye aiwaye eh sai ka biya sai su je su haka suka faɗa shi yasa dole ne sai an tashi an yi al'amur bil ma'arufi wannan ha'anil munkar wajen hana wa'annan abubuwan a makabartu sai an hana wadaka kuma mun je wannan na cikin nau'in abin da muka faɗa na ɓanna na shirin malaman tsubu wanda suka bibi shirin ran da muka yi shi kai tsaye yan ma'aikatan makabarta wanda suke kula yan karfi za su faɗa maka banda masu zuwa shaye-shaye makabarta wani a kama shi ya so yin luwaɗi makabarta zina wani bokan ya ba wani sihiri ko laƙani ya ce abin da za a yi mata ba zai yiwu ba buƙatar ta biya sai ta nemo samari hudu ta zo ta kwanta sun yi amfani da ita tsakanin kabari da kabari a fa makabartunmu wannan abin ke faruwa ba sannan suka ce wallahi za ka ga mutane sun shigo makabarta kamar sun zo ziyara ne ya ce wallahi in ba a isa a galibi ƙananan yara da aka rufe jarirai sai mutum ya zo tunda yana da nisa kamar ya taho yin a ziyara ne a makabarta wannan ƙaramin yaron da aka binne yau shi za su tone gawar su mayar da ƙasar su libi su tafi da shi a fa makabartun mu ba kuma duk wannan masifar ta malaman tsibban nan ne to kun san cewa yanzu hatta a wasu guraren wannan ruwan gawa yanzu ya zama matsala wanda suke wanke gawar idan aka yi da shi yasa yanzu in dan uwanka ya mutu aka mai wanka ka tabbatar kana tsaye kai ka tantsirar da ruwa. ta yadda ya kamata in ba haka ma wallahi akwai wanda za a yi jinga da su a biya su abin da ake so kawai ruwan gawar su ɗauko shi su kawo akwai abin da za a amfani da shi da igiyar da ake yi auna gawa ko a je a binne gawa yau sabuwa in an jama su je tona ta su yagi da kafanin akwai abin da za a yi da shi duk wannan fa masifar ta malaman tsubbaci ba wannan mutanen Allah ya tsine musu albarka wallahi ba su da imani fiye da yadda ba ka zato na rantse da Allah yanzu ba ana ganin bala'in kinnafa nan ba wallahi musifan mutanen nan ta fita kinnafa nan saboda ai daga cikin abinda da kinnafa din suka dogara da shi akwai tsibbace tsibbacen nan kuma su waye ke musu tsibbo su ne su ke shi ne fa bala'in da muke ci wani ya je ya ci kuɗin mutane ya ci kuɗin gwamnati ya zo gurinsu su ce ai ba komai za a san yadda za a za a gyara kana zaune listin da aka yi a ofis cewa za a koruwa ne ya ci kuɗin al'umma wa'annan matsiyatan su za su yi amfani da aljani kana zaune gaban shi da sunan malami sai dai kaga takardar bib an ajiye ya ce wannan ba ita ce? ita ce sai ya ɗauko abu sai ya share ya ce ka je ba za a kore ka ba ta bilis sai an ji ranar kura a nemi sunan wani ƙasa ko sama babu a ciki a rasa sanin ya aka da su taimakon al'umma ta kai ko kashe ƙasa ta kai eh wannan fa shine fa bala'in fa da muke ciki a ƙasar nan malaman tsubu eh to shine malam yake cewa wattawarus eh da gado wa gairihi da wani suminin hukukul islamiyya na haƙoƙin musulunci dukkan manan mun san lokacin da aka yi a nan garin kafofin yada labarai tun suna biya suka haƙura na yaro makaho da aka je aka kwakulo mai ido kun san san da aka dinga ce tsin a nan garin ga wanda ya kwakulo idan ga wanda ya sa a kwakulo idan wanda ya sa a kwakulo idan ba malamin tsubu bane a nan garin ga wanda ya kwakulo idan ga yaron da aka kwakulo idan a nan garin nan na kaduna aka dinga yake tsinna eh a ce za a yi shashatau za a yi baduhu za a yi layin bata ka za a yi kau dabara kuma daga ƙarshe za ka ga wani abu ake nema na faɗin ɗan adam da shi za a yi wannan abu shi yasa duk lokacin da ka taho karatun aƙida sai ga hankalin ya fi na kowa ta shi ka gani dama wushi ya ce ne kaza aljihu baya jimuran an wayan kano a haya an in suna da rai lati jiri alaihim akamul islami hukuncin musulunci bai gudanu a kansu mina salami na sallama alaihim gare su wa iyadatu mardahum da gayar da su lokacin da ba su da lafiya wa munaka hatihim da daukan aure a basu wa gaida ha da waninta min huquqil islami na haƙoƙin musulunci da annahum kuffarun domin arna ne wannan shine ban da wasu ba sa su. ba sa so la ta'tabiruhum ash islamiyya shari'ar musulunci ba ta lura da su fi fi adadil a cikin lissafin musulmi wa in sallu wa samu wa qamu ko da sun yi sallah sun yi azumi sannan suka tsayu wa za'amu annahum muslimuna suka faɗa cewa su musulmi ne wala taghtarra bi ka kakkaru da wannan li'anna al-ma'duma shar'an domin abin da babu shi a shari'a kalma aduma shi san kaman babu shi ne a ganin ido ko mutane sun maka hukunci a zahiri kai musulmi ne kuma a gurin Allah kai arna ne to hukuncin da ke gurin Allah shi zai tabbata ba hukuncin da mutane suka yi ba shine li'anna al-ma'duma shar'an kal ma'duma mai hissan wannan shine abin da ya faru to shine malam yace al-harakatul islahiyya wato in an ce alharaka shine motsi na ainihin wato gyara fi bila da hausa a ƙasashen hausa ƙabila zuhuri sheikh usman bin fudi gabanin bayyana shehu usman malam yace ce sha albida'u sha sha'at bida'u lokacin da bid'o'i suka yadu wal khurafatu da tambatamfi fi bila da hausa a garuruwan hausa wa kasara zulmu zalunci yayi yawa la haula wala quwwata illa billahi al ku duba ku gani ana maganan a wancan lokacin zalunci ya yi yawa wal fasad da banna a doron ƙasa. wa haka masalatinuha masu hukuncin wancan lokacin suka dinga gudanar da mutane ta ɓangaren hukunci da gairi kitabillahi wa sunnati rasulillahi ba tare da littafin Allah da sunnar manzon Allah duk wannan kuma tsoron da kaga ana ji Ai amfani da na cikin gida da na waje arna ai amfani da munafukai duka ana jin tsoron abinda su shehu usmanu suka kafa na gudanar da mutane ƙarƙashin ƙur'ani da sunna a koren da su ya dawo kuma turawa suna sane da wannan cewa ma dama ƙur'anin yana nan to gi yadda al'umma ce bacci a koran da sai ta farka wallahi suna sane da wannan suna sane hawala kasirun min ulama'i da yawa daga cikin malamai sun yi ƙoƙari, al'amilina waɗanda suka yi aiki da iliminsu islah al-mujtami'i ƙoƙarin ya za su gyara jama'a ya za gyara society fi hadhihi al-mantiqa a waɗannan yankunan Waƙamu sun miƙe malaman bi ada'il faridati na bayar da wajibin da ke kansu na al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar wajen yin umarni da kyakkyawan abu da hana ɓanna wannan talbiyatan saboda amsa kira wa imtisalan liqawlihi ta'ala da bin faɗin Allah ta'ala da yace wal takum mu ummatu dole a cikinku a samu jama'ar da ya da'una ila alkhairi za su tashi su kira mutane zuwa ga alheri alherin duk da ka sani a duniya kuma asasinsu na farko shine a gyara a sa mutane su gyara alaƙarsu da Allah ta hanyar a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita to su bauta masa su haɗa shi da kuwa duk wani alheri da ka sani a doron ƙasa bai kai wannan ba sannan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sannan su hana munkari munkari na farko a doron ƙasa ita ce shirka don ita ce abinda ku duba duk girman rahaman nan ta Allah amma ya ce in an mutu ana yi ba zai yafe ba ka ku san abinda Allah zai ce in an mutu ana yi ba zai yafe ba al'amari ku ya kai al'amari sannan abu shirkan nan a fili take duk wani wanda wani abu da ya kamata shi kadai sai aka yi musharaka da shi zaka gaba a wani lafiya in kana ganin ƙarya ne eh me idan kana ganin ƙarya ne to ka buɗe menene gobe ka tafi ka je gwamnan house ko ka tafi wani gidan rediyo ka ba da sanarwa ka ce kai ma a matsayinka na mai girma gwamna da aka ga yadda za ku ƙare da gwamnatin jihar kaduna an yi shirka da ita ba za ta yafe wallahi eh? ko yanzu an tashi daga karatun nan ka koma gida sai a ɗauka mahaukaci ne ku to lallai ɗayan bikan ne ba ko dai a maka uzuri a ɗauka cewa wannan mahaukaci ne to ka ɗauka lokacin da al'umma ta yi hukunci a ranga cewa mahaukaci ne kai ka samu matsala ko kuma in an yi da a'a ba mahaukaci ba ne kai mai hankali ne kai wannan maganin to mutum yana gane kuri ko a tashi daga karatun nan kawai ka tafi gida ka ga wani garjejen ƙato inda kake zauna ya zauna ya zazzara ido matakka ta ɗauko masa abincinka yana ɗiba abincin tana mafifita tana mai tausa yawa duk majalisun da aka shirka da shi shi ma wa ya gafi rumar la ya an yi sharaka biyu ba zai yafe ba shi yasa Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun ta wa'annan su ne masu samun babban rabo da haka khairiyya da Allah ya ce wannan al'umman kuntum khayra ummatin da lin nasi sai ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil anil munkar wa tu'minuna billahi abu uku imanin mu da Allah umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau shi yasa Allah sai ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum amma minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiquna sai ya ce wa min ashhari daga cikin mafi shaharan man kama wanda ya tsayi bi hadhihi da'awa da wannan kiran a wannan lokacin Muhammad bin Abdul Karim al-Mugili Muhammad bin Abdul Karim al-Mugili allazi zara mantiqata Hausa wanda ya ziyarci yankunan hausa filkar na khamisul ashar miladi tun a ƙarni na goma sha biyar amma miladi wa sheku jibrila bin umar da kuma sheku jibrila bin umar filkar na samin a ƙarni na takwas a filkar na samin ashar a ƙarni na goma sha takwas al miladi wannan shi sheku a jibrila wannan shine wanda muka faɗa a baya wanda shehu usmanu ke cewa wato in ƙila fiya bi husna zannu ma qila fa ana mawjatun min amwaji jibrina idan an faɗa a kaina saboda kyakkyawan zato da ake a kaina to ni ɗaya ne daga cikin wuyayewan teku na ilimi a wajen malam jibrila malam jibrila bin umar wa hada kulluhu wannan kuma dukkan fa ya kasance kana tamhidin shimfiɗa ne li jihadi sheikh usman bin fodi ga jihadin da shehu zai wa tajdidihi da kuma jaddada ainihin wato jihadin kama zakara sheku kama zakara zalika sheku abdullahi anna wa khalahu kamar da shi abdullahi gonda ya bada labari cewa amminsa dan uwan uba kenan da kuma ta bangaren dan uwan uwa usman al bibandu kana mashhuran bis salahi ya kasance ya shahara da gyara wal amr da umarni da abu mai kyau wannan ha'inil munkari da kwani da banna wa huwa mimman mimman iktada shehu usmanu to yana cikin wa'anda shehu usmanu ya koyi da su huwa shi wa jibril bin umar da kuma malam jibril wa ta'assara bihima الشيخ عثمان كما شيخ عثمان إتا سيرنتنسو وأتم الله هذا الأمر على يده Allah ya cika wannan al'amarin a hannunsa kai dai kawai kai kokari ka fara kafa aikin alheri amma ba dole bane ya cika a hannunka in Allah ya ga dama kai ka fara da wani zai cika sau da ka kakka zo ka ai dole ta hannunka addini zai daga ba ka bane Allah ne ke zaɓar wanda ya ga dama ko da ku kai ka karantar da shi kuma ya ce ta hanyar shi yake so ya da addini a karɓa ka da yadda za ka yi Sau da wa buka ya kalu kuma ya sha'u Allah shi yake zaɓar abin da ya ga dama ma kana lafi al bayi ba su da zabi yasa sai ka nemo wata mata ku ta soyayya shawar ya zo gab saura sati ɗaya sai wani abu ya gita sai wani ya ɗauke ta ya gaba da ita sau da kai ka zaɓe ta za ka aure ta shi Allah a tsarinsa bai yi ba eh zaɓin ka ne wa min al mufid na daga cikin abin da yake da amfani an na'ati an bi tsarfin min al qasida mu zo da wani bangare na qasida allati madaha biha Abdullahi bin Furi shekahu Jibrila wanda shi wato shehu abdullahi kanin shehu usman iya ba malin jibiri da bin umar wa tara da ya bujiro da ita fi sana'iha fi asna'iha a cikin tsakiyarta bi madhi akhihi da yaban dan uwansu wa muallimihi kuma malaminsa almujaddid al wanda ya tajdidi al-kabir babba al-sheikh usman bin fudi alladhi laqabahu abdullahi bin fudi bi nur az wanda shehu abdullahi gwandu yawa shehu usmani kirari ya ce masa nuruz zamani wa qad na lana sheikh abdullahi bin fudi shehu abdullahi bin fudi ya ainihin wato suranta mana wato fi hadhihi alqasida a cikin wannan kasidan ma kana alaihi da hausa abinda garuruwan hausa suke ciki min aljahali na jahilci a wannan lokacin wal bidai da kuma bid'o'i a wannan lokacin wa shirki والضلالات ga bata shirki ga kuma shirka da Allah subhanahu wata'ala qabla zuhuri Sheikh Usman gabarin Shehu Usman ibayyana a wannan lokacin ma sarat ilaihi ba'da zuhurihi da yadda garuruwan suka sake dawowa bayan bayyana Shehu Usman sannan kuma wa jihadihi da kuma jihadin da Sheikh Usman yi minan nuri na haski wal baha da kwarjini wal ilmi da ilimi wal huda da shiriya li yazid al amru duhan dan Al-Amri ya ƙara fitowa fili fa qala sai yace to wannan jiniya ce wanda sai shehu usmanu shehu abdullahi yayi ta ta kai baiti kusan 40 da wani abu wanda shi ya tsunto wasu baitika wa'anda ba su da ainihin wato yawa cikin abinda shi ya ainihin wato kawo a cikin wa'annan baitukan da haka za mu ga cewa shi shehu a abdullahi gwandu ya faɗa cikin tazilil waraka ya faɗa cewa a walamma ƙauya azumi lokacin da himma na ƙaru wastar da shi ya ƙi ila shekha jibrila ina so in tafi wajen shehu jibrila ya ce wa ƙarsami fi annahu in taƙala min maudi'i na samu labari shehu usman shehu jibrila ya cirantu daga inda yake ya ce wahalla ilal wadi al musamma bi maji ya sauka wani guri da ake ce masa maji yace wato bi fathil mim wa kasril jim al mukaffafa ansha'tu ilayhi qasidati al jiniya sai na raira masa wa'annan qasidar tawajiniya allati madatuhu wanda na yabi shi shehu malam jibrila biha da ita sai ce huwa wa awanuhu da shi da wannan suka taimaka masa fiddini a cikin addini sai ya ce ka shekul islam wato kamar malamin nan na musulunci usman wal bin al walfarabri wal farabri wa wa katabtuha wa awsaltuha ilayhi na rubuta ta na sadar da kasidar zuwa gare shi yake cewa wata ammalha bayan da malam jibril ya karɓi wannan kasidar da ya rubuta wa hamidallahu alaiha igode wa Allah akanta yake samma da ali bi da'awatin la'ansa sannan ya mun wata irin addu'a a lokacin da ba zan taɓa mantawa da ita ba yake cewa qala allahumma ansur man yansur dinaka allah ka taimaki duk wanda ke taimakon addininka to shine ya fara utna hawa adwajil ahibbati min maji wa shara' min al amshad ma azjiji sujid dumu'a ala manazilihim biha washfal jinana min al humum dumuji il man biha il in if indaha man biha fa asatujib hawja'a aw lawja'a turjiman shudi وإذا مرت مرت وإذا مرت مرت حيي حيهم وانشر عليهم لؤلؤا وزبردي كم لي أكن باباته فيهم وكم خلساء لم أكن بينهم بمزلدي ومدارس أدنى بحب شهودها فيها نجاء حوائج المتعودي وجهاد العلماء يغلب ربدهم كل كبهر في الأعدام تموج ولهم ككان ومبتدا في جاري تشين shine ya jero wa'annan baitukan to da haka inda ya faru akwai wasu abubuwa da ya tsallake a baya domin ya zo daga inda yake faɗa shekhu shuyuki faridu daharun zahirun daga nan ya fara ko to ya kamata mu faro daga inda ya fara ya ban malam jibrila ne wanda sai da ya shimfiɗa irin ta malaman adabi tukunna sannan ya zo ya fara faɗa maka cewa da an kaza ullil ladhi mana alkara libn sirala tasra sayr diliji wa dilas alazmi fawqa qilasihi bi mazadi sabrin fil mawami mutliji bi suran wa idlaji ma'an wata hajjurin wata awwabin hatta tuzuli shadi shadi sai yace bi ziyaratin las zara tsaibata ba da an kada zara makkata fi wufudul hujjaji to daga nan ya fara faɗa maka waye malam jibrila to in ya zo ya faɗi malam jibrila za ka gane cewa waye shi a gidan ilimi to sai da ya faɗi wa'annan baitukan sannan ya zo ya faɗi shekhu shiyuki malamin malamai ne Da mun duk wanda za a ce maka irin shi shehu usman su ne ɗaliban malami kasan malami ya kai malami a gidan karatu kuwa wannan ne Allah ya sa mu dace da haka insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu dada amma ina da saƙo da nake so in rufe da shi kamar haka saƙo na farko wannan kira ne zuwa ga ɗan uwanmu fulani a duk inda suke mun sani cewa kamar yadda na faɗa a farkon karatu gashi tarihi yana maimaita kansa lokacin da shi usmanu Allah ya tashe su sun samu bahaushe ya lalace ya koma daga harkar tsafe-tsafe sai wasu abubuwa suka zo suka karantar da shi addini a daidai lokacin da su kuma suka samu matsala wajibi ne akan mu a koya masu addini sai ba a yi ba sai aka yi amfani da jahilcinsu aka shiga cikinsu ake wato yaɗa sharri da banna da sunansu abin da ya rage na shugabannin fulani su tashi su iya ƙoƙarinsu wajen gyara raguwar abin da ya rage inda duk ba su da hannu cikin bannan nan to matakin farko su ya kamata su tashi su yaƙi ɓannar da kansu domin bahaushe ya ce da ɗan gari akan ciwa akan ci gari abu na biyu matakan da ake ɗauka a wasu gurare da sunan a zauna lafiya na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da yake ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi ba za a zauna lafiya ba saboda yanzu a wasu guraren bala'in da aka dasa mana yanzu da sunan fada da ta'addanci an dasa shi ya koma kaman fada na ƙabilanci yanzu ina da ɗan agaji ne namu na izala yana zaune a garin talatan mafara discipline ne yanzu yana ji yana kallo dole ya haƙura ya bar talatan mafara ya koma sakwata da zama ya ce saboda akwai yankunan da yanzu duk wani bafulatani da ke zaune a cikin gari duk kirkinsa duk imaninsa duk salahasa duk taƙawarsa duk nagartarsa duk tsoron allansa kawai an yanki in kana rayuwa cikin gari sai a ce in foma ne kai in ka fita wajen gari wasu kare ka su buge cikin nafas ne kai abin fada ake yanzu kwanan nan a daudawa malami ne na sunna kowa ya san shi an san tsawon lokacin da ya ɗauka tare da mutane da mu'amalarsa da mutane da komai yanzu an ji an kashe shi da sunan tsaro an ji an kashe shi wai ana tuhumarsa malami fa na addini ba mai laifinsa saboda kawai laifinsa ba fulatani wai ana tuhumarsa so yanzu akwai yankunan da da suke da alaƙa da Nijar irin su illela yanzu na samu labari cewa ba yadda za a yi naka gaba filatin a cikin garin illela in an riga kawai akwai waɗanda aka biyu da suka fada rijiya wallahi da suna ciki kyau aka kawo ƙasa aka rufe rijiya yanzu abin da ake kenan a wasu guraren so ko mai girma gwamna ya faɗa cewa ba wata al'umma da za ka yi mata kuɗin goro ka ce daga farkonta har ta mutanen banza ne sannan ba wata al'umma da aka taɓa samu daga farkonta har ta mutanen kirki ne dole sai an samu min minhum salihuna wa min minhum duna zalika mutanen kirki sai an samu kuma waɗanda ba na kirkin ba dole sai an samu wannan to yanzu wannan shine bala'in da aka dasa billahi alaika kai kana fama kai ma da kanka taka matsala wayancan ɓata garin fulanan barayi sun zo kai ma a matsayinka na ne ba su kyale ka ba sun maka illa sun kwace ma shanu sun yi kinnafin ɗin wani naka sai da aka kai musu kuɗi aka sako shi sun maka kaza sannan kai kuma an zo an ce kai ma su ne a gabanka an kashe mamakka an kashe babanka an yi wa mamakka fyaɗe da kanwarka da waye sannan a ce wai ana neman a zauna lafiya ta yaya za a yi wanda ya zo ya ma wannan matarka da ɗanka da babanka in ya tabbata binciki ya tabbatar wane yana da hannu cikin harka ɓanna a yi mai amma bisa ga zato babu tabbas a ce kawai wasu mutane duk inda aka gansu da wanda ya yi cancanta ya yi laifi da wanda bai ba a kashe sannan kuma a ce ana neman wa wallahi kalla ba gaskiya ba ne da aka wannan idan gwamnati bata san da wannan bannan ba to ta sani Sau da irin yanzu akwai waɗanda suke da iyaka da Nijar kun san yanzu 'yan Najeriya ne irin wannan farmake-farmaken da aka kawo musu sai haurawa suka yi suka shiga Nijar yanzu a matsayin 'yan gudun hijira kuma Fulani ne 'yan Najeriya so in gwamnati ba ta sani ba ta sani irin waɗannan da su kuma aka yi musu wannan in suka taru suka yi mai suka yi yawa to matsayin da su kuma za su ɗauka ba wani bahaushe da zai gita ta gabansu yanzu daga nan da sunan faɗa da tsaro an ƙara bala'i a ƙasa ko ba ƙara ba sannan yanzu an juyar da abin al'ummar da take zaune lafiya da ana kiransu da suna ɗaya ana cewa hausa ne to shi kenan yanzu an sake jan zare ba yadda za a yi ba fulatani ya gitta ta wajen hausa ba haushi bai ita ya gitta ta wajen wa ta wajen fulani kuma wannan bala'in shi ya asasa. ɗaya daga cikin matsalar da mutanen nan suka samu wanda suke rike da mulkin nan yanzu ba sa jin shawar kuwa sannan ba sa ganin akwai wanda ya isa duk kuma amfanin da kake da shi da gudummawar da za ka bayar don kawo ƙarshen matsala suna ganin ba su isa ka saurare su ba ba su ka isa su saurare ka ba haka suke gani saboda haka wannan shine saƙonmu kuma na yi magana ko a jiya a masallacin malam khamis almisiri kan matakin da aka ɗauka a yanzu a jihar kaduna ba yadda za a yanzu a ce ɗan yatsan kana ciwo maimakon a nemo magani a magance ɗan yatsan in ɗan yatsan ba zai maganci ba ya riga ya riɓe ya lalace sai a yi sai a ce to abin da ya kamata a yi bari a datsi ɗan yatsan kai ka ci gaba da rayuwa ba ana yin haka ba in wata gaba ta dan adam ta samu matsala a cire ta kuma ya ci gaba da rayuwa sai a ce a'a tunda hannunka na ciwo ya samu matsala to abin da ya kamata a maimakon a cire hannun tunda ba zai gyaru ba kai ka ci gaba da rayuwa sai a ce to a abin da ya kamata a kashe ka kawai shikenan abin fa da aka yi kenan ba ma so na faɗa na ce yanzu faruwar wannan matsalar daga ranar alhamis kuma yana faɗa mutane da suke zuwa min gida wani sai ya zo ya ce ya zo ne ka ba shi jari ni fa ba fa gwamnati bace take bani kuɗi ba saboda haka masu zuwa min gida su bari su daina kun san wanda kuka zaba ku dinga zuwa gidansu yawa a daina zuwa min gida yanzu ranar nan fita nake so in yi mahaifiyata take so ta gani tun karfe goma sha biyu muna tare da waɗannan ban iya fita daga gida ba sai bayan la'asar shi ma bayan la'asar din sai da na haɗa da baƙin gilashi na zara ido sannan na fita bukatun mutane idan da mutum biyar ne ke zuwa gidajenmu saboda buƙata daga faruwa wannan abin yanzu mutum goma sha biyar ne ke zuwa a takaice mutum sha biyar yanin kuninki uku yanin kuninki uku ba su la'akari da mafasidin da zai biyo baya ba na ɓannan nan akwai abubuwa yanzu yankunan da matsalar nan take faruwa ta zama dangerous sai a duba a ga wani mataki ya dace da ita nan muka zo mun yi halka ta kai bakwai da Dr. Yahuza Ahmad Getsa akan matsalar tsaro waye bai san Dr. Yahuza Ahmad Getsa ba akan maganan abin da ya shafi tsaro ya faɗa a social media ya ce duk waɗannan gwamnonin shugabannin 'yan ta'addan nan a jihohinsu sun san su su ma sun san su idan ƙarya ya muku ku kamo shi mana sannan ya faɗa ya ce duk najeriya ɗin nan ya san hanyar da ake shigo da makamai ya san masu shigo da makaman nan ya san waɗanda ake rabawa makaman nan ake ba makaman nan su raba don allah in ana so a taimaki mutane wanda ya ce ana yin ɓanna a ƙasa ya san hanyar da ake shigo da kayan ya san masu shigo da su ya san waɗanda ake ba kayan ɓannan su raba me kamata a yi ba nemo shi ma to sai aka kyale shi ba wanda ya taba gayyata sai ya zo ya bayani ya aka ya aka yanzu matakin da aka dauka cewa kowa ya je malayin sa rijista da sunan maganin tsaro da Allah daga ran da aka je kowa ya malayin sa rijista aka rarrafe layukan mutane billahi alaikum me ya ragu na matsala wanda suka je suka kinnafin din yara a jan da aka je karɓo su ‘yan matan da suka sata kinnafa ne zai rubuta namban wayan shi ya ba yarinya ya ce gashi ki je in daga baya kin yi tunanin za ki aure ni ki bugo min waya a nan ƙasar ake yin haka yanzu yau ku duba ku gani an tashi da safi akwai waɗanda sana'arsu shine sai na mashin ɗin automatic an ce ƙaranci nan da wata uku kaga harkar ta tafi dawo na biyu waɗanda yake sana'a su shine siyar da kayan mashin ɗin ya tsaya na uku akwai waɗanda yake shine mai masu gyaran mashin ɗin wanda gyaran mashin ɗin ya ɗauki ɓangarori da yawa irin roba roba na akwai wanda shi aikinsa shine walda nani wata danja ta fashe wata roba ta fashe an yi hatsari a kawo gyara haka ake ciki sannan wani fenti yake na mashin din an tsaya babu sannan yadda wancan ya faɗa masu harkar faci a titi da waye da waye yanzu harkar ta yi sannan akwai waɗanda su ba aiki suke da mashin ba amma idan gari ya waye zai tafi fante ka a mashin ɗinsa daga nan zai ɗauki abu kaza zai kai guri kaza zai ɗauko na guri kaza ita ce harkarsa kafin yamma ya gama abin da zai yi mai ya dawo gida to an ce babu ta tsaya sannan kuma ga masu aiki da mashin ɗin wanda shi ne sana'arsu mutanen nan fa da aka ce kaf an hana wannan fa a matsayin hanyar da za su rayu ba a kuma buɗe wata sabuwar hanyar da za su rayu ba ba yadda za a yi Allah ya ce li'ila fi ƙuraishin ina fihim rihilatar shita'i ya ce fal ya abu rabba hadal baiti allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro wallahi ina faɗa wannan abin ko da ya zama da gangan ake yi dan ba yadda za a yi yanzu nan muka zauna muka lissafi naira dubu ɗari biyar yanzu idan yanzu mana kana ita kana so ka gayyaci matasa mutum hamsin ko ɗari ka raba musu dubu biyar biyar yanzu ka sa su wani aikin banna wallahi za ka iya naira dubu goma goma ka kira matasa ka tsara musu wani abu ka ce ga dubu biyu ta shan kwaya ce dubu takwas in an gama kowa ya sa aljihunsu mutum hamsin wallahi da naira dubu ɗari biyar sai ka shirya aikin ɓanna ka ziga matasa ka tura su akan wani abu da su yi aiki na ɓanna wanda ba a yi tsammani ba so ba yadda za a yi kullum aka waye gari aka tashi hanyar da mutane za su nemi abin da za su ci ƙara matsi ta ake ƙara wahala take kuma a ce ana so a magantawa. a magance tsaro bai yi ba sai dai Allah ya yi gaskiya ku ku ƙarya amma ba za ku yi gaskiya ba Allah ya ƙarya tun da ya ce annaba Adamu da Allah ya zauna da shi aljanna ba ce masa ba farko inna laka Allah ta ju'a fiha wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha inda abincin da dan adam zai ci a cikin aljanna dan me ha'a aljanna Allah zai wa annabi Adamu magana cewa inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'ara dan mai Allah zai ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min to sai ka duba ka gani an ƙara kuɗin makaranta a kasu an ƙara kuɗin makaranta a ina yanzu magi da ake siya ƙwaya ɗaya da ƙwaya huɗu naira goma ne yanzu ƙwaya ɗaya nawa naira goma islamiyya sun ƙara kuɗi boko sun ƙara kuɗi wane ne sun ƙara kuɗi abinci ya ƙara kuɗi menene ya ƙara kuɗi wani abin in ka je siya idan naira dubu ɗaya ne sai ka samu yanzu naira dubu biyu ne to sai ka dawo ka gani yayin da abin yake da naira dubu ɗaya gwamnati take baka ai albashi kana ma'aikacinta naira dubu talatin yanzu da abin ya koma naira dubu biyu ta ƙara maka albashi ne ya koma naira dubu sittin ballanta na kai kwabar ɗin wancan matsalar bayi ma eh to ana irin wannan ne ana irin wannan sannan kuma a ce wai ana so a magance tsaro bai taɓa yiwa so Allah ya sa su samu wa'inda za su faɗa musu gaskiya kuma dole su yarda cewa riba baiwa ba a hannunka take ba a hannun Allah take dan ka zo ka naɗa kanka kai ne masanin kaza ba dole ya zama masanin kaza ɗin ba ne wani yana gefe kana ganin kaman bai san komai kuma harkar da kake gani kaman ka san to Allah ya fi ka saninta ta saboda innal fadlu bi yadillahi yautihi man sha'u wannan mu shine sakon da zamu faɗa kuma ni da na so in yi program kan abu in bude layin waya shi ma na fasa ba zan yi ba yawa daga nan wannan yau na gama magana in dai kan wannan ne mu mun faɗa abin da zamu iya faɗa yanzu to da ka rabuwan malaman da suka zo suka ce muku addini ne a zabuwa ne jihadi ne to ba mu sani ba yanzu an riga an gama jihadi ganima ake ce ne ke za su kai shiru wallahu a'ala to da ka sa fito su yi magana to ko kuwa ba kun san malaman da suka ce a zaɓi su wane da wane ba jihadi ne to ba mu sani ba yanzu ko an gama gani jihadin ne gani ma ake ci ne shi yasa kowa ya daba sa ya shiru wallahu a'lam mu dai ni ne na tsaya iya nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik eh ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum me kake cewa eh